وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين نعم قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون الله أكبر قل كتشي اللهم واتو أنا كويا النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء addu'ar da Allah ta'ala ya koya wa annabi kasan lalle babbar addu'a ce Allahumma ka ce fadirar samawati ya wanda ya ƙagi samai wal da ƙasai ba tare da ya ga irin su a gudun wani ba alimal gaibi wanda ke ne masanin abin da yake ɓoye wa shahada da abin da yake a fili an ta ta hakun bayan ibadika kai ne wanda kake yin hukunci tsakanin bayinka fi ma ka nufi ya ka talifuna cin abin da suke yin saɓani saboda haka ina so ka yi hukunci tsakanina da waɗannan bayinka waɗanda ka aiko ni zuwa gare su na isar da abin da ka gaya mu amma sun ƙaryata ni sun fifita gumakansu a kanka ni kuma sun ce da ni mawaƙi ne sun ce mahaukaci ne sun ce boka ne ƙura'ayin ya kasance bokanci ne ƙura'ayin ya kasance waƙa ce saboda da ka yi hukunci tsakanin babu shakka ko Allah subhanahu wata'ala ya karbi wannan addu'ar kuma tun daga duniya ma ya fara yin hukunci saboda manya-manyan su sun sha bane a yakin badar sun kunyata to amma duk da haka azabar lahira ta fi lahum azabun fil hayatid duniya wala azabul akhirati ashaq ga azaba da wulakanci da kunya a rayuwar duniya amma kuma azabar lahira ashaq ita ta tsanani ita tafi fi kawowa shan wahala don ku ita dindindin ba za ta gushe ba har abada wa malamin minallahi min waq kuma ba wanda zai hana ba wanda zai iya hana Allah yi musu wannan azaba saboda bacci ya yi kama da mutuwa shine ya zo a cin buhari da musulun daga abi huraira yadda ana tabbata a gare yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayanku ya zo zai kwanta akan shimfiɗarsa ya karkaɗe wannan shimfiɗar da tufansa na ciki wato ya karkaɗe kamar irin ko Su yi ta hakan nan da kake sanye da ita saboda baka sani ko akwai wani abu ba da tufanka wanda kake sawa ka fita ba da akwai hikimar ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace haka fa innahu la yadri dan saboda mutum bai sani ba sanda ya fita ya tayi da kan gadan kafin ya dawo waye ya zama halifarsa akai waye mai wannan shimfiɗar tasa bai san waye ba bai san meye ba mai yiwa aljanini mai yiwa kunama ce mai yiwa miciji ne mai yiwa kiyashi ne mai yiwa dan adakawa ne ko wata kuma ko wani fiti-fiti hmm, wani su dubu san wa'annan ba ko to idan ka gama wannan kuma sai ka ce in ji annabi sallahu alaihi wasallam bismika rabbi wa za'atu jambi da sunanka Allah na sanya kwiɓi na ina shi in za kwanta da kwiɓi za kwanta ba da ringina ba da cike ba wa bika arfa'ahu kuma da sunanka nake dagewa in zan tashi wannan kuibin nawa in amsakata nafsi farhamha idan baccin da nayi numfashi ran nawa ka rike shi kenan to ina roƙo ni dai ka ji kan wannan ran nawa ka ji kaina kenan ko in arsaltaha in kuma ka dawo min. don saboda rikewa ga ruhin wanda ba zai mutu ba ga ruhin wanda zai mutu idan ana bacci wanda zai mutu sai Allah sai iriki ba zai dawo da shi ba wanda kuma zai ci gaba da rayuwa zuwa wani lokaci shi kuma sai a saki sai ya dawo jikinsa to idan ka saki ya dawo jikina to fahafassa na roƙonka ka kiyaye ka tsare min wannan ruhin ma ta hafazu bihi ka salihi da abin da kake in ka riƙe ka ji kan wannan ruhin nawa haka wani hadisin ma na bukhari daga huzaifa yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama shi da kansa idan ya zo zai kwanta da daddare yakan saka hannunsa a ƙarƙashin kundukukinsa sannan ya ce allahumma a amutu wa haya da sunanka nake mutuwa da sunanka nake rayuwa saboda bacci kanin mutuwa ne ba shi da wani bambanci to saboda haka ne addu'ar ma ta zama ka saboda haka annabi sallallahu alaihi ya koyar da wannan idan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya farka yakan ce alhamdulillah a na ba'a da ma matana wa ilihin nishur godiya ta tabbata ga Allah wanda ya raya mu bayan da ya kashe mu ashe bacci mutuwa ce wa ilihin nishur kuma gare shi za mu koma a ranar tashi a alkiyama kowa da kowa ita ko wannan addu'a ta annabi sallallahu alaihi wasallama wacce Allah subhanahu Ala ya koya masa ita ce Allahumma fadiras sama ardi alimul gaibi wa shahadati anta na baina ibadika fi ma kanu fi yaktalifun Allah ne yayi masa wannan umarni da yayi wannan addu'a to ya zo a hadisin muslim da abu daw da waɗansu dai masu fitar da hadisai daga nana aisha yadda allah tabbata a gare ta ta ce annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya tayi da daddare zai yi sallah yakan buɗe sallar tasa sallar dare duk lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo zai yi sallah da daddare yakan karanta waɗansu ayoyi eh, ilin inna fi kalki samawati wal ardi talal lahu wallahi la ayatin liul alaba alladhi yadhkuruna qiyama qudan wa alajin ayoyin nan guda goma har zuwa ƙarshen sura sura ali imran yakan karanta wannan sannan yakan karanta irin waɗannan addu'o'in allahumma rabba jibrila wa mika'ila wa israfila fadil samawati wal ardi alimul ghaibi wa shahadati anta hukum baina ibadika fima kanu fihi yaktalifun ihdini lima ka tulifa fihi min haƙƙi bi izni innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim to sannan kuma sai ya ci gaba da yin sallah ya ubangijin jibril da mika'il da israfil ya wanda ya halicci sammai da ƙasai ya masanin abin da ke ɓoye da wanda yake fili kai ne kake yin hukunci tsakanin bayinka cikin abin da suka kasance suna yin saɓani ka shiryar da ni ni kuma abin da aka yi saɓani duk sanda aka yi saɓani ya zama ni na ɓangaren da ya kasance shi ne ya fi inganci shi ya fi alhairi can Allah ta'ala ke fa hada Allah lazina amanu li makatalu fi min alhaqi bi izini. to shi ita je ya kawo ya jona ana. ka shiryar da ni abu na kirki cikin abin da aka yi saɓani naka ta hadi man shawo? ila siratin mutane kai ne kake shiryar da wanda kaga dama zuwa ta tafarki madaidaici abin da yakan ce kenan to wani hadisin kuma yana cewa daga ibn mas'ud manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya ce to zai faɗi kuma falalar ita wannan addu'a din wanda ya ce allahumma fadirar samawa ce wal ardi alimul ghaibi wash shahadati inni ahidu ilayka fi hadhihi dunya anni ashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak wa anna muhammadan abduka wa rasul fa innaka in takilni ila nafsi tuqarribuni min ash-sharri wa tubaidni min al-khair wa inni la asiku illa bi rahmatika faj'al indaka ahadan tuwaffinihi يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد إلا قال الله عز وجل لملائكته يوم القيامة إن, إن عبدي قد أهدى إلي أحدا فأوفوه إياه yudkhiluhu Allahu aljanna kana cewa ya wanda ya kage sammai da ƙasai masanin gaibi masanin abin da yake a fili ni na kulla wani alkawari tsakanina da kai a tun daga wannan duniya alkawarin shine ina tabbatar maka na shaida babu abin bautawa da gaskiya sai kai kai kai kaɗe ka da abokin tarayya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shi kuma bawanka ne kuma manzanka ne abin da ya sa ne wannan dan idan aka ce ka kyale ni daga ni sai ni sai kaina kawai to wannan rushin nawa ko wannan rayin nawa to sai ya kusantar da ni zuwa ga shari ya nesa ta ni daga alhairi ni kuwa ban yadda da kowa ban amince da kowa ba in ban da rahamarka ba na kokonto da ita saboda haka ka sanya wani alkawari tsakanina da kai wanda za ka cika min da shi a ranar tashin kiyama don saboda siffarka shine ba ka saba alkawari duk wanda ya faɗi wannan to sai allah ta'ala ku ya ce da mala'ikunsa a ranar tashin kiyama bawa na lallai mun kulla wani alkawari da shi saboda haka fa'aufu iyahu ku cika masa wannan alkawarin duke lahu lahu aljanna kawai sai Allah ya shigar da shi aljanna ko ma a wannan halin yake saboda kaga wannan ba wai sai lalle wanda daga sa ya faɗi wannan ba kowane ne ko ka kai shekara ɗari a duniya kana saba wa Allah subhanahu wataala ka faɗi wannan to shi kuma Allah sai ya cika maka wannan alƙawarin ba tare da wani binciken baya ba saboda rahamar Allah subhanahu wataala tafi ga wannan saboda idan ana bikin duniya ake na kiyama in muna samun falaloli da za mu gyara duniya to ga irin waɗannan su kuma na gyara lahira ne kamar yadda wani hadisi na ahmad da tirmizi daga mujahid yace sai na abubakar siddiq ya ce annabi sallallahu alaihi ya umarce ni duk sanda na wayi gari ko na wuni safa da yamma idan zan kwanta da daddare na ce allahumma faɗi da samawati wal ardi alimul ghaibi wa shahadati la ilaha illa anta rabba kulle shay'in wa maliki a'udhu bika min sharri nafsi wa sharri shaytani wa shariki aw aqtarifu ala nafsi su'an aw ala nafsi yace dai idan ka zo za ka kwanta a kullum ko kuma a koda yaushe safa da yamma ka rika cewa ya ubangiji mahalicin mai da ƙasa masanin abin da yake fili da abin da yake boye babu abin bauta da gaskiya sai kai kai ne ubangijin kowane irin abu kuma kai ne mai mulkinsa ina neman tsari da kai daga sharrin kaina da sharrin shaidan da kuma waɗanda suke tare da shaidan ina neman tsari kar ya kasance na aikata wani aiki na zunubi ko kuma na jawo kaina abin da zai cutar da ni an sani da akwai hadisai dama wanda kusan ana shigar da shi a cikin ismulal a'azam duk lokacin da kake da wata bukata ta duniya da lahira kai alwala kai sallah raka bikin dare yana na ci littafan malamai cewa da ka idar da sallah ka karanta ita wannan aya Allahumma fadiras samawati wal ardi alimal ghaibi wa shahid anta tahkum baina ibadika ma kanu fihi yakatalifu can kuma za ku ga an faɗi mika'il an faɗi jibrilu an faɗi asirawi to ina azara'ilu kaga shi ba a sashi a irin wani ko dai saboda magana ake fita rahama ba shi ko babu rahama a tare da shi in banda azaba ko kuma azra'ilin nan babu shi ba haka sunansa yake ba to akwai wannan maganan ma cewa ba azra'ilu ba sunansa bane haka to shine yasa wani lokacin sai kake ba a kawo shi saboda wannan dalili to bayan ka'ida din sai ya karanta wannan addu'a din Allahumma faɗi da samawati kamar yadda muka faɗa kuma sai ka roki Allah subhanahu wata'ala irin bukatunka mai ɗaki shi ya san inda yake masa yi me yake damunka wani abu kake so allah ya yi maka ko kuma kake so allah ya ije maka na cutarwa to shine sai ka roƙi allah subhanahu wata'ala ɗaya daga cikin waɗannan ko dukansu ga baki ɗaya kuma irin wannan aya a cikin alkur'ani muna da irinsu kai mai karatun ƙur'ani musamman ma a ce makaranci na alƙur'ani mahaddacin alƙur'ani sanda ka zo kana takara ne ko kuma ka zo kana tilawa ne bare kun wanda za ce kawai dama sa yana so ya karanta alkur'ani ne ya sauka saboda neman wata bukata to akwai tsare-tsare iri-iri waɗanda ake bi don saboda a samu biyan bukata ta hanyar karanta alkur'ani abu ne dai sananne kamar yadda aka rawaito daga shi sai na ali yana cewa duk wanda ya sauke alkur'ani kuma sai ya sajjada a cikin sajjadar ya roƙi duk abin da yake bukata to a take Allah ta'ala ya amsa masa to shi ko ne idan ka ɗauko karatun alkur'ani idan ka zo wa'yansu ayoyi to sai ka tsaya an ce in dai kana karatun ƙur'ani in ka zo aya kaza ka tsaya kai addu'a to addu'ar karɓaɓɓiya ce in ka ci gaba da karatu ka zo aya kaza yi addu'a addu'ar karɓaɓɓiya ce in ka ci gaba ka ji karatu ka zo har ka sauka aya ta farko da za ka fara samu ita ce wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da awata dai to daidai qarib to sai ka tsaya sai ka yi addu'a sannan sai ka ci gaba da ujibu da awata dai iza da idan kuma ka zo hatta nuta eh, misalama utiya rusulullah wannan ismul jalala guda biyu to a na farkon rusulullah wakafin annabi ne mako sallallahu alaihi wasallama to sai ka tsaya nan sai ka yi addu'a akwai addu'a ma ta musamman wanda malamai sun fitar wacce ake a wurin sai ka yi ta yin addu'a har sai ka faɗa duk iya abin da kake so kar ka ji tsoron ko abu ya girma ko kankanta ne wannan aibi kamata ba a'a komai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a roƙi allah ko gishiri ne kai ko hancin takalmi ne ka roƙa ko meye ka roƙa kamar yadda yake duk a cin kundinmu babu irin bukatar da babu idan gishirin ne akwai addu'ar da zaka samu gishiri idan riga ne akwai addu'ar da zaka samu riga idan mata ce akwai addu'ar da zaka samu mata in gida ne gashin ko a kundin gwani musa a kundin gwani a gwanaye mara rabi a kundin abuna da dan niger a kundin koma alaran magashi nan a zaune <laughs> duk malaman nan a kundinsu akwai wannan du'an neman matan ma iri-iri ce ko dai Allah ya baka ba zawara ko budurwa kai ne zaka zaba kowace iri fara ko baka doguwa ko gajeriya siriya ko mai kawo eh, duk yana rubuce a cikin kundayen mu ko me kake so in dabba kake so in akuya kake so idan to ai a zamanin daɗin babu wayansu hanyoyi kai da kake yin karatu karatun ba zai barka kai wata sana'a ba ba a gwada gudu da su saduwawo to saboda haka karatu kake a tsangaya kake to sai dai ka gaya wa Allah duk inda kuma abin yake a gabar yake a kudu yake a arewa a ina yake a kawo maka kawai kana zaune to shi sa ake ta aka ta wannan kokarin mai yanzu mutane kila duk sun zo sun shantake kuma kowa kuma ya zauna ya buɗe baki cewa wai zuwa zai a kawo masa kuɗi kawai haka to mu a tsangaya ba haka muka yi ba komai muke nema wajen Allah muke koma saboda haka kai ma duk sanda ka zo wajen ɗaya daga cikin irin waɗannan ayoyi sai ka faɗa wa Allah duk abin da ke bukata ƙur'ani kake karantawa babu wani abu a duniya ko lahira wanda ya kai alƙur'ani girma saboda zancen Allah ne to idan ka roki Allah subhanahu wataala zai baka wannan idan ka ci gaba da karatu kuma Allahu a'lamu haythu yaj'al risalati sai ka zo cikin surati Hudin alayhi salam don kuma huwa allazi ansha'akum min al-ard wasta'amarakum fiha fastaghfiru su matubu ilai inna rabbi karibin muji to in ka zo wajen karibin muji to sai ka tsaya sai ka gaya wa Allah bukatunka sai ka ci gaba da karatu ka ci gaba gaba da karatu har sai ka zo sotu saba'i fa in hitadaitu fa ma yuhi ilayya rabbi innahu sami'un qarib to anan ka tsaya kai karibin din guda biyu to wannan na farko wanda idan an yi za a ce walau tara iz fuzi'u fala fawt to wannan karin to sai ka tsaya sai ya gaya wa Allah duk bukatunka eh, eh to yau wato shine <laughs> to saboda ka sai ka ci gaba da karatu ka ci gaba da har sai ka zo wannan aya qulillahumma fadiras samawati wal ardi alimul ghaibi wa shahadi an ta kun bayyana fi ma fi fi talifu to sai ka tsaya anan ne sai kai ta yin addu'a ita ma karbabbiya ce sannan sai ka ci gaba da karatun alqur'ani har sai ka zo suratul rahman kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram sai ka tsaya nan sai ka roki Allah subhanahu wa ta'ala malamai da yawa sun ce iyakacinsu kenan daga nan sai ka ci gaba da karatu har kuma ƙarshen ƙur'ani gaba ɗaya sannan kuma sai ka yi addu'a irin ta katama dama addu'ar ka karɓaɓɓiyar ba a zo ta tukunna ba wannan ta alƙawarin ta annabi sallallahu alaihi tana nan a ƙarshe in ma za ka haɗe duk abin da ka roƙa ba ka sake haɗe su yanzu kuma ka roƙa nan ma wato ya zama sukwa da eh, lifidi kenan wato sai Allah ta'ala ya haɗa gaba ɗaya ya karɓa in ma da waɗansu da baka faɗa ba a baya kana iya faɗa waɗansu kuma sun ce a ai har akwai ma a sotar saffi akwai nasarun na layi wa fatahun ƙari ka iya haɗawa da shi amma sai ka tsaya sai ka yi addu'o'i din to wannan shine za mu gane lalle wannan aya tana da muhimmanci kuma idan ka duba haka cewa wannan fa ayar fa ba wai kawai addu'a ce haka ba a'a Allah subhanahu Ta'ala shi ya koyarta ya koyarwa ya koyarwa fiyayyen halitta ga baki ɗaya. lafazin na Allah ne lafazin na annabi ne sallallahu alaihi wasallama duk sanda Allah ta'ala ya ba da fa'ida ga wani to ya baiwa kowa duk sanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da fa'ida ga wani to ya baiwa kowa hmm? yanzu an tattara to ai abin ne ai sai da haka eh, ko da shi wato irin wannan ba da irin wannan fa'idodi ba ka taɓa samu ga wanda bai sha wutar makaranta ta tsangaya ba sam sam kuma ka jarraba gani a duniya babu sai wanda ya haɗa biyu ya san alkur'ani da kuma san shi ilimi din wa amma bi ni'imati rabbika fa haddis zalika fa la yuti man nisha ba za ka taba samu ba ko da jumlolin masu tafsiri ko a da idan ka in ka je mutane suna ba da fa'ida to daga tsangaya suka fito ilimin su na tsangaya ne su ne komai suke nema wajen Allah su suka mai da abin muhimmi kowane kundi akwai addu'an neman kowane irin abu akwai maganin kowace cuta a kundin kowa ban zaɓe ba in dai kai a tsangaya ke to ku a ka akwai maganin komai in ka ga wani abu ya same ka ko wani abu ya samu wani baka iya magance wannan ko ka magance to sai dai kawai ka kamar yadda alkur'ani yake tibiyanan likulli shi to haka ma kundin alaran magi haka kundin gwani yake eh, haka kundi yake na mahiru kuma gangaran ne na ya bushe ramau ba a gaba ya shakkun kuri ko aya ta <laughs> eh, ɗaya daga ɗaya daga cikin irin waƙoƙi na ne to idan ba wanda ya taso daga wannan majalisin mashayar ba to ba zai iya yin wannan baitin ba wanda ya cika da istilahi wanda idan ba ahalin abu ba su san me ya faɗa ba eh, kuma gangaren ne na ji ya bushe ramau ba a gaba ya shakkun kuri ko aya shi shakkun shi ma haka ake faɗarsa da isar kama da dosar kama gidan kafin ka je a jikinka za ka yi duk abin ya sauya wasu na karatu ga wa'in suna ƙwami wasu na rubutu ko ina ga koya haɗu magana koya ce wasu sun ƙawanya sai ta jan carbi suke wasu na kula da waɗanda ke tarbiyya kullum da daddare kullum da daddare kuma ai ba a gama ba banda wannan ma kuma kwana ake zikiri cikin zawiya duk wanda sai wanda ya haɗa bishi ya san waɗannan نعم ولو أن للذين ظلموا حاق بهم ما كانوا به يستهزئون الله shi gaba ne da bayani na tabbatar kudura ta Allah subhanahu wa ta'ala da yadda yake da cikakken ilimi da kuma a ƙarshe yadda su kuma mashirikai waɗanda ba su ga hakan ba irin azabar da za ta same su wato a shammace su da irin azabar da ba su taɓa tsammanin ko a tunani za a yi musu irin wannan azaba ba azabar da za su yi fatan da a ce dukkanin abin da suka mallaka da dai a ce kowane ɗaya zai mallaki abin da yake duniya ga baki ɗaya ya tattara ya bayar don da ya fahimci kansa daga wannan azabar da zai yi haka to da ƙashe za ka iya ganin lalle azabar nan ba ƙarama ce ba lalle masifan nan ba ƙarama ce ba walau an lallajin zalamu da za a ce mafilar jami'an abin da ke duniya in ka dube shi a ce kun wa mislahu ma'ahu da kuma wani makamancinsa har yanzu a sake haɗawa da za a ce waɗanda suka yi zalunci kowane ɗaya yana da wannan labtalaubi da ya ba da shi fansa fansa ga nemin su azabi saboda munin azabar da ya gani yau malkiyamati a ranar tashin alkiyama saboda mai saboda wa badala min Allah malam yakunu malam kunu ya tasibuna abinda suka kasance ba sa tsammani ko kaɗan sai shi ya bayyana gare su na azaba wa badalahum sayyi'atu ma kasabu sakamakon mummunan abin da suka aikata na kin yadda da wannan kudura ta Allah subhanahu ta'ala da yadda da cikakken iliminsa da kuma bauta masa tare da wani to wannan shine mummunan sakamakon da suka gani wanda ba su taɓa tsammanin haka yake ba wa haƙa bihim sai kuma makanu ya sa abinda suke izgili idan an yi musu wa'azin su izgili su faɗi munanan maganganu su gaya wa Allah ɗin mummunar magana su ce yana da ɗa su ce yana da ‘ya'ya su gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama mummunar magana su ce mawaƙi ne su ce boka ne to sai ga shi wannan izgilin da suka yi sai ga mummunan sakamakon kuma ya faɗa a kansu ashe kamar irin yadda azabar Allah subhanahu ta'ala take ko kamar irin yadda lada yake mala ayin ra'at wala uzunin sami'at wala kudira ala kalbi bashar abinda kunne bai taba ji ba ido bai taba gani ba zuciya ba taba riyawa ba to haka ma ita ma azabar take lokacin da kafiri zai ga azaban nan zai kasance azaba ce wacce bai taba ganin ta ba bai taba jin ta ba duk dai sai da ake ce kawai wutar jihannama wutar sa'ira za a yi musu azaba da zamhari za a yi musu azaba da kaza za a musu ashe ashe abin duk ba haka duk ya fi haka faɗaɗi ake kawai na'am bismillah فإذا مس الإنسان دون دعانا وإذا تولناه نعمة منا ثم إذا تولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون نعم قد تعالى الذين من قبلهم فما فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمؤجدين يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون shi kuma mutum yakan yi addu'a lokacin da ya shiga cikin wani tsanani kuma idan ya fita daga cikin wannan tsanani kuma sai ya yi musu ya koma kan ta wurin kansa ya koma kan ƙi wato ƙin imani da allah subhanahu wa ta'ala to sai allah subhanahu wa ta'ala ya nuna masa cewa dukkan fa arziki gaba ɗaya a wajen allah yake ba ma ruwansa da cewa wannan mumini ne ko ba mumini ba ne allah ta'ala yana bewa mumini ya hana kafiri ko ya hana kafiri ko ya bai kafiri ya hana mumini Sau da aka wadata da rashin wadata lafiya da rashin lafiya ɗaukaka da rashin ɗaukaka wannan ba wani kiyasi ba ne da a ci za a gane wannan ne na Allah wannan ne ba na Allah ba wannan ne Allah yake so wannan ne ba Allah yake so fa iza masal insana rurrun idan ya kasance rurrun wani kunci kaman talauci kaman rashin lafiya kaman damuwa ya samu mutum da a sai da ana mu zai roƙa wato wannan kamar warwarewa sun warware kansu da kansu wa iza zikirallahu wahada hushima azat qulubul ladina la yu'minu bil akhirati idan aka ambaci Allah shi shi kaɗai sai su kafirai daga cewa sun damu ƙwarai da gaske zuciyarsu fuskarsu ta ɗaure amma idan aka ambaci gumakan nasu sai ka kuma zuciyarsu ta sai zahum yi sabu shiru to sai gashi yanzu kuma idan suka shiga cikin mummunan hali wanda ɗin idan aka ambace shi suke jin haushi suke kulewa suke damuwa kuma wai wajensu za su koma kuma su kankan da kai su roƙe shi ya yaye musu idan kuma suka samu ni'ima sai su koma gurin wanda shi kuma idan aka ambace shi ɗin fuskar take saki suke sakin jiki wannan tanakubi ne idan gaskiya ne ba sa jin daɗin allah idan an ambace shi to ai bai kamata kuma idan sun shiga wani hali na ƙi su koma gare shi ba tun da dai lalle ba sa son sani saboda haka in aka ambace za su ji ba sa jin daɗi za su ji tsika jikinsu ta tashi za su ji sun takura sun damu ai da sai su koma ga wanda idan aka ambace suke jin daɗi suke farin ciki fuskar su take saki shi ya kamata su koma su roƙa a ƙa'ida dai a hankali dai to amma su ba haka bane sai kuma su askasa a shekenan wato sun san wanda suke ƙi ɗin sun san lalle shi ike da komai abin da ake faɗa gari shi lalle gaskiya ne wanda kuma suke so ɗin sun san ba su da komai to haka suke to idan aka saka musu wannan kunci sai su koma ga Allah idan kuma aka yaye musu aka yi musu ni'ima aka taimake su da abin da suke nema ala inna ma utitihu ala ilmi in duk da haka din da yayi ba za su shiru ba sai ai da ma Allah ya san mun cancanci wannan ne shine yasa ya bamu ko kuma ai utitihu ala ilmi ai saboda ilimin da muke da shi saboda abin da muka kaza kaza kaza shine yasa Allah ya bamu wannan ba za su dauka kai amma wannan gashi ba ma sansa gashi kuma mun roƙe shi ya biya mana bukatunmu gashi eh, in an ambace su ma kyama muke ji rashin jin daɗi muke ji amma kuma gashi mun roƙe shi daman kun ya gaya musu ne ke kare su kulman ya kala ukun bilal wannan harminar rahama duk da kin nan da kuke masa duk da kyaman nan da kuke masa duk da kin yimar biyayya da kuke har yanzu kuma shi ke kare ku kuke rayuwa ga iska ku shaƙa ga sama ta yi muku rumfa ƙasa ku taka ku yi noma ku samu abinci ku yi tafiye-tafiye a kan ƙasarsa kuma ya hana wani abu ya cuce ku in kuna yin bacci ma ya kawo mala'iku su rika kula da ku har akwai mala'ika da zai ajiye maka don kar macijiya ta zo ta shiga bakinka mm, ake ma'aqibatu min bayni da min hafa zunan min amrillah tare da kafiran ne saboda yadda ake bi ba da bodyguard ga mumini haka ma za a bi kafir to a maimakon su gano wannan su sake su ce to eh lalle ku shine ya cancanta ashe da mu bauta masa da gaskiya a'a wai zai ga a ai ilimin mu ne ya ba mu wannan cancantar mu je ta ba mu wannan bal hiya fitna ba sani ba kuwa Allah ya jaraba su ne idan ya samu kunci ya jaraba ne ga cewa za ku yi hakuri don ku tuno wanda ya samu ku wannan ku koma gare shi idan kuma daɗin ya ba ku ni'ima ya muku yayi ai yayi muku ne saboda istidiraji ya gani cewa za ku gode masa kuma ku tuno shine ya ba ku dan ku bauta masa kamar yadda ya ce haka abin yake walakin na aka sarmu la'ayin amma mafi yawan su ba za su iya gano wannan ba ba san wannan ba kada kala ha allazina min qablin ai wa'anda suka gabace su akwai wa'anda suka faɗi irin wannan jimlar inna ma utitu ala ilmin indi din kaman karuna shi ma ai ya faɗa inna ma utitu ala ilmin indi awalam ya alaman Allah huwa bai san ba cewa Allah subhanahu wataala ya bewa waɗansu da suka gabayi waɗanda suka fi shi ƙarfi suka fi shi dukiyar to so daga dan sun faɗi wannan ba wani abu ne ba ko amma a gana an ma kanu ya kasance su ma wa'ancan da suka faɗa din babu abin da hakan ce musu bata amfani da komai ba idan ƙarun ne bayan ya faɗa me ya faru baka safina biyu wa bidaril arab sai muka dilmiyar da shi da kuma gidansa a cikin ƙasa suna yin ƙasa an ce harin suna yin ƙasa amma kana laumin fi'atin yin suru naumin da musu samu wani daga cikin jama'a su wanda zai taimaka musu ba su kuma su iya taimakawa kansu ba shi shine amma agana anu maka ne kace buna abin da kasance suna aikatawa waye Allah ko alfarma suke da ita waye Allah ko yan jama'a suke da su duk ba iya amfana musu sun hana Allah subhanahu wataala yi musu azaba ba to kamar irin yadda waɗancan da suka gabace su suka faɗi irin wannan magana allah ta'ala ya kama su ya yi musu sakamako gwargudan abin da suka yi na wannan izgili to haka su ma kuma mutanen maka kuma mushirikan maka kuma haka allah ta'ala zai rike ku da wannan laifi idan ba ku tuwo ba kuma ya yi muku wannan sakamako irin yadda ya waɗancan ba sabon sayyi'atu ma kasabu sayyi'atu ma kasabu mummunan sakamako na aikin da suka yi idan an dora musu wata larura su koma ga Allah subhanahu ta'ala amma idan an yaye kuma su koma kafircinsu to irin wannan mummunan aikin nasu sakamakon zai same su kamar yadda ya samu waɗancan Wani yin zalamu waɗanda su ma suka yi irin wannan aikin wato suka yi zalunci min ha'ulai daga waɗannan mutanen shirkan maka su ma sai yusibun sai ya ka sabu abinda suka aikata sakamakon abinda suka aikata wato mummuna su ma zai same su kuma bi mu'jizina ai bi fati ne wato ba za su iya gujewa azabar Allah ba hawalan yi alamu ba sani bane ai sun sani annallah ya basu din rizqa yana yalwata arziki liman ya sha'u ga wanda ya ga dama waya kadir yana kuma kuntata arziki ga wanda ya ga dama yana yalwata arziki ga wanda ya ga dama ko da kafiri ne ya kuma kuntata ga wanda ya ga dama ko da mumini ne saboda ka wannan ba shine kiyasin da zaka iya ganewa wannan shine na Allah wannan ba shine na Allah ba wama amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum ila Allah zurfa ko inda na zulfa ba dukiyarku da 'ya'yanku ba su ne wa'in za su kusantar da ku zuwa gare ni ba wannan ba kiyasi ba ne walaula an yakun nasu ummatan wahida ba don gudun kar mutane duk su zama gabaki daya akan tafarki guda daya ba ba sabani ba da an liman ya kafir bin rahman da mun sanya ga wanda ya kafirce da Allah libyutin su kufan min firgatin da sai mu fifita su fiye da kowa inda shi ta Allah ne wato da fakiran zai kuntatawa don saboda Ladansu ya yawa darajar ta yawa ɗaukaka su ta yawa to amma duk bai yi wannan ɗin ba kenan wato wai ya nuna maka wai ba wai ɗaukaka dukiya arziki wani mukami ko wata lafiya ita ce take nuna ga wanda Allah yake so ga wanda Allah baya so ba ina fi zalika a cikin waɗannan duk abubuwan da aka yi bayanin nan a baya ayatun ayoyi ne liƙaumin yuminun amma ga waɗanda su kasance muminai su ne za su ji su aiki sihirin lalata zaman aure to kamar yadda kuka ji a jiya cewa sihiri na lalata zaman aure shine sihirin da ya fi muni a cikin sihirce-sihirce saboda afuwarsa da yakan yi ba zato ba tsammani kuma da ya zama a lokacin da ake sa rai da hutawa da kwanciyar hankali da nutsuwa to sai ka ga shi kuma sannan zai faru kuma sannan har yanzu ba ɓangare ɗaya kan tsaya ba yakan shafi ɓangarori guda hudu kamar yadda muka yi bayani yakan shafi mace yakan shafi Uh, miji yakan shafi yan uwan miji yakan shafi yan uwan mata wato sai gezar sharrinsa ta yi na so ta je ta taɓo 'yan uwan ma'auratan ma masu sauraro za su iya tunawa cewa bayanin da muka yi a jiya abin da ya shafi ɓangaren mace ne kawai ko shi ɓangaren mace ɗin ma abin da ya shafi ita kanta abin da yake faruwa a gare ta da kuma irin abubuwan da take gani ido biyu idan ba a manta ba har yanzu mun kawo ƙoƙarin da shaidanu na sihiri suke yi a aikace ido biyu yadda za su lalata zaman aure to idan an gane wannan za mu ci gaba da yawa wacce aka yi wa irin wannan sihiri na hana zaman aure takan ga har yanzu wa'yansu dabbobi ko waɗansu ƙwari waɗanda hankalinta yake tashi ba ta samun kwanciyar hankali kullum ta kasance a cikin jin tsoro da firgita saboda ganin su da take yawan yi kamar dai kadangaru kamar mage kamar kannuka ko kuma hulɓa irin su tsuntsaye haka ko su ɗera ko yaushe ya kasance tana ganin su ba sa barin ɗakin a kowane hali ko kullum za ta gan su a wani guri iya ta saba ganin su ko kullum su rika zuwa suna wulgawa tana zaune ko tana kwance ko kuma ta rika cin karo da su a sanda take tafiya kuma su din ne dai wanda ta gani jiya wata ran guda ɗaya ne kawai wata ran guda biyu kawai wata ran kuma da yawa wani lokacin ma takan gan su ita kaɗai mijin baya ganin su wani lokacin kuma kowa ma yana ganin su to a nan ne waɗansu mazaje sukan ɗauki matakai iri-iri game da wannan wato mazaje sun kasu kashi-kashi kashi na ɗaya dai akwai wanda zai kasance ya rika ƙaryata ta ya rika cewa wai abin da take gani take jin nan ƙarya ne wato sai ka ga ya mai da abin ba komai ba rika cewa duk wannan ba komai ba abin da ke gani wannan duk ba wani abu bane wani yakan faɗi haka ne da nufin ya ɗan taushe ta ya kawar da hankalinta don karta cutu da yawa don saboda kar ta ɗauki wannan abin wani abu ne babba ya zauna mata a zuciya wata yakan yi ƙoƙarin kwantar da hankalinta wani namijin mai basira mai imani mai tausayi alhalin kuma ya san wannan abin gaskiya ne kila shi ma yana gani amma yake ɓoyewa baya gani ɗin ko yana jin waɗansu abubuwan shi ma da kansa amma kuma sai ya nuna kamar baya jin komai to irin waɗannan mazajen sukan yi ƙoƙari su taimakawa matarsu da kansu idan sun san hanyoyin taimakon waɗansu kuma sukan nemi taimakon waɗansu masu magani irin masu magani da alu wannan irin hali shine ya kamata kowane namiji ya rika nunawa a game da matar idan ya ga abu wanda zai firgita mata zai firgita ta ya kwantar da hankalinta sannan kuma ya shiga ƙoƙarin yadda zai gusar da wannan abin kafin ya yi tsamari amma waɗansu mazajen kashi na biyu kenan sai ma su ƙaryata duk lokacin da ta ba su labarin abin take gani ko take ji da kunnanta ko take ji a jikinta sai su ƙarya ne tofa ƙaryata tannan to fa wannan sai ya ƙara mata wata cutar akan wata cutar baƙin ciki akan wani baƙin ciki ya kasance ta ci gaba da fama da cuce-cuce da kuma cutarwa irin ta shaidanu da cutarwa irin ta sihiri don a lokatai da dama shaidanu ba sa shiga jikin mutum har sai sanda ya shiga wani baƙin ciki mai tsanani ko wata gafala to yanzu wannan ƙaryatawar ta sake jefa ta cikin wani baƙin ciki da gafala da tunani to idan akwai waɗansu shaidan da suke dako ba su samu damar shiga ba to yanzu dama ta samu wuf kau sai su shiga shi kenan kuma a bai sake rincaɓe mata a bai sake kwaɓe mata to tun da yake ya kasance karyata ta yake kuma karyata da gaske shi bai yadda ba to kenan ba zai taimaka mata ta fita daga cikin wannan kunci ba kuma ba zai saurare ta ba sai ta zama mara lafiya kuma gigicacciya a lokaci daya gashi dai shi ya fi kusanci da ita gashi tana rayuwa saboda shi da yawa ma irin waɗannan mazajen su ne dalili na jefa matansa a cikin irin wannan bala'in saboda shi ne bai kare gidansa ba bai kuma kare iyalan nasa ba ga waɗansu addu'o'i ko da waɗansu tsare-tsare waɗanda suka kasance na shari'a to irin wannan mata da ta samu halinta a cikin wannan yanayi inda ba wani maga allah maga annabin ne ya taimaka mata ba a ɓoye ko kuma allah arhamun rahimina ya taimaka mata saboda tsayawarta wajen ibada saboda tsayawarta wajen addu'o'i da karatun alkur'ani to idan ba haka ba to sai ta ƙare rayuwarta a cikin wannan bala'i a cikin wannan masifa kuma ko da rabuwa suka yi haka za ta ci gaba da irin wannan bala'i a gidan su irin wayannan shaidanu na sihiri na ce ne da su ko da an rabun mai yiwa kuma sai su ce suna santa mai kuma su ce ba za su bata ba saboda alkawari suka ɗauka to hakan na akan samu wanda shi ma bai yadda da abin da take faɗa ba cewa bai yadda wannan cutar ya ji tana faɗa kuma yana ganin alama amma sai ce shi bai yarda ba wannan lamari na asibiti ne E, babu laifi duk wani abu da ya faru a je asibiti idan amma in an je an ga ba na asibitin ba ne to abu ne sananne cewa akwai kun waɗansu hanyoyi da akan ba a warke a waɗansu cutocin waɗanda asibiti ba sa warkarwa to amma shi sai dajiye wannan abu na asibiti ne in ba a warke a asibiti ba shi kenan shi kuma ba zai ci gaba da taimaka mata ba ba zai ci gaba da laliban waɗansu hanyoyi waɗanda aka sani ana warkar da irin wannan cutoci ba idan ya kasance aka je asibiti sai aka bincika aka ga cewa lafiyar ta kalau babu abin da ya same ta ko kuma aka ba da maganin amma aka yi ta bayarwa ba ta warke ba to fa a nan ne zai ce dama ƙarya take ba abin da yake damunta ta ƙirƙiro wannan cuta ne ko don saboda ƙiyya ko ta wahalar da shi ya batar da kuɗinsa a magani saboda haka duk abin da take din nan yana damunta ita ta ƙago shi saboda haka makaryaciya ce abin da duk take faɗa cikin abin da take faɗa to tun daga wannan lokacin ne zai daina kuma taimakonta kuma ya hana ma wani ya taimaka mata ya hana kowa ya taimaka mata yan uwanta ne ko yan uwansa ne ya kuma ki ɗaukar kowace irin shawara ya nuna cewa ai shi shi ne mai gida ba wanda zai zo ya koya masa yadda zai zauna da iyalinsa waɗansu kuma daga cikin mazajen akwai wanda zai ce ya yadda da wannan cutar amma shi ba zai nema mata magani sai ita ta je ta nema da kanta yawa ya bata ko kuɗin mota ko wani abu haka wani kuma sai ma ya kore ta ice ta tafi gidansu ba ma kai ta zai ba a korar ta zai tafi gida shi shi lafiya ya aura ba cuta ba saboda haka ga ta nan ku yi mata magani da kanku in ta warke in ga dama kwa kawo ta mai ma idan aka yi hakan ya je ya auri wata su ci gaba da zaman su ko duba ta ba zai zo ba ta ya kawo mata wani abu mewa ma ya kala wa iyayen ya ce dama can kun san yarku ba ta da lafiya kuka ya mini wani ma a haka din kawai sai ya sake ta wani kuma zai bata kuɗin da za ta tafi neman maganin amma sai dai ta tafi ita kaɗai duk inda ta ga dama shi ma wannan dai gaskiya ba daidai ba ne kamata ya yi kafar ka kafata ko kuma ka haɗa ta da wanda ka yadda da shi ko uwarta ko wata yar uwarka ko mahaifiyarka duk muna ganin maza masu imani suna yin irin wannan wani kuma idan ɗin ya ce je a yi magani ya yadda a yi magani amma wasu ya ga in ta daɗe ba ta warke ba kamar ta jarraba wani magani ko sau uku ko sau biyu to sai ce sam wannan ba zai ci gaba da taimakonta ba saboda haka shi ya gaji su kuma su je su yi da kansu ko kuma ce ba zai sake da ta fita wajen wani neman magani ba karya ne tunda dai kaga an yi magani a guri kaza ɗaya biyu uku ba a warke wato cutar karya ce babu wata cuta ita ta ƙirƙiro abinta to anan ne nake yi wa irin waɗannan mazaje nasiha da jawo hankalinsu kan cewa cutoci nau'i biyu ne iri biyu ne akwai cutoci waɗanda kasance na ne, wato na ɓoye cutoci da ake kira nafsiya akwai kuma cutoci waɗanda suka kasance na zahiri to irin waɗannan cutoci waɗanda suka shafi shafar aljanu ko suka shafi sihiri cutoci ne na ɓoye ba ganin su ake yi ba shi marar lafiya shi ya san da su kuma ko da sun fito fili din an ga ciwon kafa ko ciwon hannu ta kasa amfani da hannu ko ta kasa amfani da kafa ko ido ya rufe ko ba ta ji to idan da za a je asibiti za a bincika sai a gaba a ga komai ba to kina ashe cuta ce ɓoyayya amma idan da cuta ce ta zahiri ana zuwa ana aunawa sai ka ji an ce kaza ne ko typhoid ne ko malaria ne ko hawan jini ne ko diabetes ne ko ciwon ido ne ko ciwon ciki ne ko ciwon koda ne ko ciwon hanta ne zai ga an gano amma irin waɗannan cutoci din ɗaya daga cikin babban alamunsu shine a je asibiti a auna a gaba a ga komai ba duk abin da aka gwada ka ji an ce negative ko nan reactive to wannan ya tabbatar cuta ce wacce ta kasance ɓoyayya to sai ku da abin da ya kasance ɓoyayye za a yi magani sai a koma ga Allah subhanahu wata'ala masanin gaibi masanin dukkan abin da yake ɓoye a koma ga ayoyin alkur'ani a koma ga abubuwan da ya kasance manzo sallahu alaihi wasallama ya yi umarni da su a irin wannan hali mai yawa a samu wayansu itatuwa wanda suke da wata kasiyya ba don zama wasu itatuwa ba sai don wata baiwa da Allah ya yi a ɓoye a cikinsu su zama su ma suna magance irin waɗannan cutocin suna ƙonewa irin waɗannan shaiɗanun suna karya irin wannan samu saboda haka yana da cin irin alamun irin waɗannan cutoci na ɓoye har yanzu sai ka ga mutum ne zai ci da kai ba shi shekara kaza amma sai ka gan shi simil ka gan shi ba rama ka gan shi da kyakkyawar kama ba shi da kama irin ta marasa lafiya sam ba wani abu na canji wanda ya faru a jikinsa wanda za a gane da gani a ce ai wannan ai ba shi da lafiya kai wani masu ya ga cewa yana irin wannan karar amma kuma ya fi wa'yansu masu lafiyar ma kyan gani to saboda haka mazaje irin wannan ya kamata su ji tsoron allah kuma su tuno cewa wannan yarinya wannan mata ita ce ta zaɓe ka da kanta ila da ta ce ba ta son ka da ba ta zama a ɗakinka ba yanzu sannan iyayenta da sun san akwai wani wanda ya fi ka a lokacin da za a ɗaura aure da sun san a duniya akwai wanda ya fi ka alhairi akwai wanda suka fi so akwai wanda suke ganin yasu za ta fi kwanciyar hankali da shi da shi za su bata ba za su baka ba saboda haka ne ma Allah ta'ala arhamur rahimin wanda ya fi duk masu tausayi tausayi yake cewa wala tan sauli fadala bainakum a cikin surar bakara kar ku manta zaɓin da iyaye suka yi muku kar ku manta fifitawa da iyaye suka yi muku kar ku manta rana da alhairin da iyaye suka yi wanda shine suka zaɓe ku suka bar sauran mazajen duniya wanda yake tuna wannan duk abin da yarinya ta yi masa duk abin da iyaye suka yi masa zai tuno wannan ya kau da kai zai tuno wannan ya taimaka mata zai tuno wannan ya nemo abubuwan da su ma zai kwantar da hankalinsu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa khairukum khairukum linisa'i koli ko li ahli mafifitanku a cikin halitta cikin al'ummata su ne waɗanda suka fi kyautata wa matansu saboda haka ni ne na fi zama zaɓaɓɓe a cikin wannan al'umma saboda ni na fi kyautata wa matana ko dai kasance ka kyautata wa matanka don burin ka samu wannan matsayi da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗaitar ko kuma kai koyi da shi idan ba kai ɗaya ba babu shakka ka taɓe an ce manzo sallallahu alaihi wasallama lokacin da yake gargara a cutarsa wacce bai tashi ba wasiya ta ƙarshe da ya yi yana cikin wannan cuta kafin ran sai fita ya kasance yana cewa allaha allaha fin nisa mazaje dan allah dan allah ina haɗa ku da allah ina haɗa ku da allah game da mata a kyautata musu a tausaya musu kar a cuce su kar a zalunce su a yi haƙuri da su aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yana faɗar haka har sai da ransa wannan ce wasiya ta ƙarshe ta annabi kuma ku sani cewa abin fa da kai shi za a yi maka kama ta dini fidan shi haƙƙin aure abu ne mu mujarrabi baya tafiya a banza ba sai an je lahira Allah ta'ala yake karɓar haƙƙin aure ba ba sai an je lahira Allah yake bin kadin ma'aurata ba Allah baya yin jinkiri har sai an je lahira tun daga duniya yake yin uquba sannan kuma idan an je lahira a tarar da uquba da tafi haka Allah ta'ala yakan gaggauta yin ukuba ne tun daga duniya yakan haɗa mutum wanda ya walakanta mace da wata matar wacce mutuncinsa ko dukiyarsa ko alfarmarsa ko lafiyarsa ko duka ya kasance su salwanta a sandiyar aurenta nawa aka yi mutumin da zai wulakanta matarsa saliha mai addini mai haƙuri ya je ya auro wata kuma alaƙaƙai ɗin wacce zai kasance watakila ma tana da cuta irin ta zamani ta kanjamau ko su cutoci irin waɗanda ake ɗauka masu wahalar magani ko kuma abin da yake takama da shi yake walakanta ta ɗin na dukiya ko na wata alfarma ko matsayi ya kasance ya gushe ya je kuma lahira yu hasabu hisaban shadida ai masa hisabi mai tsanani ko yi azabu azaban nukura kuma ai mar azaba wacce ta kasance ita ma mai tsanani saboda ya zo a cikin hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallama farkon abin da za a yi wa namiji hisabi shine yadda ya yi mu'amala da iyalansa ya zo a hadisi cewa yana daga wato rashin kirkin mutum wato a ce wai ya wulakanta wanda yake karkashinsa wanda yake karkashin kulawarsa Allah subhanahu wata'ala a surar bakara yana cewa wa ashiruhunna bil bilma'aru, ku yi zamantakewa kyakkyawa da mata babu mu'amala kyakkyawa ka ga matarka ba ta da lafiya tana kususu ta gaya maka amma ka ƙaryata ta ka kuma ki taimaka mata da ka ƙyale ta mana taitai ba tare da kuma ka ƙara mata wata masifar saboda ƙaryatawa da wulakanta da za ta yi maka akan wannan cutar da take Allah subhanahu ta'ala ya ce ya amanu ku an anfusakum wa ahlikum nara ta hari ya ku yadda ku imani ku kare kanku da iyalanku daga wuta to wuta iri iri akwai wutar duniya rashin lafiya bakin ciki masifa bala'i talauci ka kare iyalanka sannan wutar kuma lahira abinda Allah ya umarce ka kai musu abinda ya hane ka ka hannu ina ganin ya kamata to ta 46 sai mu tayi ta mun dan tsaya ne saboda dai a fa'idar ta kuma dama mun ce ba za mu kai awa guda ɗin ba saboda ka Allah subhanahu wataala abubuwan da muka faɗa daidai Allah ka ba mu ladan kuma waɗannan addu'o'i Allah ka nufe mu da yin su kuma Allah ka biya mana irin bukatun da ka faɗa a ciki Allah mana ka kare mu kare addinin mu wanda suke halarta wannan karatu Allah subhanahu wata'ala ka biya musu bukatun su kuma ka hana su yin kaka na kai a duniyan nan duk abin da suke nema nasu na kansu da kuma na waninsu duk wanda isa bukata a hannunsu Allah ka biya naka ala kulli shay'in qadirun wa bil ijabati jadir sallallahu sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin alhamdulillah ni ajin dai wato wato kwakwalwa ta